yau alhamis takwas ga watan jumadal akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar واشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار لا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna karkashin kitabu ma ya kuluhu iza da khalafis sala a inda malin yake mana bayani dangane da abin da ya shafi yan takaitattun bayanai a akan asma'ullahil husna sunayen Allah Allah madaukin sarki da kanshi ne a cikin alkur'ani ya faɗi darajarsu ya ce Walillahil asmaul husna fada'uhu biha kuma a cikin hadisin bukhari annabi ya ce sunayen allah akwai daga ciki 99 da wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna allah madaukin sarki ya sa da rabonmu to <clears throat> za mu tashi kan suna na hamsin ko eh alkarim yana daga cikin jeren gidan sunayen allah madaukin sarki akwai alkarim mala ya ce ai allahu subhanahu huwal karimul wasi allah madaukin sarki shi mai karamci ne kuma mayalwaci ne fi zatihi wa sifatihi wa fa'alihi shi allah a zatin shi mayalwaci ne haka a siffan shi haka kuma a dukkanin ayyukan shi ba abin da allah madaukin sarki yake ya zama babu cikakkiyar yalwa a cikin wannan abu min siyatihi saboda yalwan Allah ne ma wasiya kursiyyuhu samawati wal ard kursiyin shi ya yalwaci sammai da kasai baki da inda yake cewa wasiya kursiyyuhu samawati wal wal'arda, wala ya'uduhu hibzuhuma ai kiyaye ko ko ba da tsaro ko kulawa da halittun da ke cikin sammai da ƙasai. wannan bai wahalar da Allah madaukin sarki shi ke kulawa da su baki daya wa huwa al-aliyyul azim wa wasafa arshuhu bil karam fa qala al-malikul haq la ilaha illa rabbul arshil karim ma'ana shi kanshi al'arshin Allah yana da karamci domin Allah ce rabbul arshil karim to shi Allah mai karamci ne وهو الكريم له المجد والعزة والرفعة والعظمة والعلو والكمال Allah maɗaukin sarki yana da bunƙasa yana da buwaya yana da ɗaukaka yana da girma yana da buwaya da cika waɗannan siffofi siffofin wanda zai buƙatan komi ne wajen kowa sai dai shi ya ɗauka sai ya bayar to idan kika tashi roƙon Allah madaukin sarki sai ki hada sunayen nan da ke jira guda uku al-karim al-ahad as-samad kina son Allah madaukin sarki ya miki karamci ya baki abin da yake nashi ne ke ba naki ba to zaki roƙe shi da cewa shi mai karamci kuma karamcin nan nashi ya yalwaci kowa kowa yana da bukatun wannan karamci a wajen shi mahala ce falayu san malahu babu wani wanda za a kira shi da alkarim tare da Allah kowaye shi Allah shi kadai ne a wannan fagen shi yasa ce rabbus samawati wal ard Allah shi ne ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin su fa abuduhu saboda haka ku bauta ma Allah wastabir li ibadatihi ku dage wajen bautan Allah hal ta'lamu lahu samiyya kun san wani takwara irin Allah mai wannan suna ko mai wannan sifa na alkarim to cin da babu to Allah madaukin sarki shi kadai zaki roka muddin kina son ya karrama ki kina neman wani abu na karamci to ki roƙi Allah madaukin sarki da wannan suna shi ko zai maki wannan abu in kin ga ba a maki ba to baki ki roƙi Allah yadda ya kamata kuma a bisa yadda ya tsara ko a bisa yadda yake so ba Allah shi kiyaye suna na hamsin da ɗaya shine al'ahad al'ahad ai huwal munfaridu bi zatihi Allah maɗaukin sarki shi shi kadai ne a zatin shi ba wani abin da yake shi kadai, in ba Allah kun gani wa wasfuhu kun ga siffofin Allah Ba inun ligeri ya yi nisa ba wata siffa daga cikin siffofin bayi wacce za ta zo ta daidai da siffar Allah ko ya siffan wannan bawan yake kama kala ta'ala fi ma'anar ahadiyya kama yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa da yake bayani gane da al'ahadiyya ya ce walam ya kullahu kufuwan ahad Allah shi kaɗai ne kuma babu wani wanda yake da irin wannan siffa a cikin kaɗaituwan Allah madawakin sarki duk abin da Allah yake ko to a cikin wannan abin Allah shi kaɗai yake wannan abu kun gane yanzu ku lura irin yadda Allah madawakin sarki ya yi mu ba wani wanda ya irin wannan tsarin halittar yau da za ki rasa wani abu daga cikin jikinki ba wanda zai iya zuwa maki da irin wannan dole a haƙura na Allah dai a je a nemo a zo da shi an gane wannan da kyau yau da za a samu matsala a ce zuciyanki ta lalace ba wanda zai iya zuwa maki da zuciya amma Allah shi ne ya zuciya kuma ba wai ya kwaikwaya daga wajen wani bane wannan ahadiyya ce ta Allah mala ce fal ahadiyya huwa linfiradun Wanna nafiyul ko masaliya Allah madaukin sarki shine wanda ya kadaitu da wannan abin kuma in ya kadaitu da shi sai a kora wani ya zama da irin wannan abin kamar shi babu ina fatan kuna fahimta yanzu misali duk shugabannin da muke da su a duniya su ba su da irin wannan ahadiyar sau da akwai wasu irinsu su ba korewa cewa ba za a samu irinsu ba ma shi allah maɗaukin sarki an kora samuwan wani irin shi wata ali infiraduhu subhanahu bi zatihi wa wasfihi wa af'alihi an al'aqsiyati allah maɗaukin sarki an kore mai a cikin kaɗaituwan shi a komi cikin siffa ne ko cikin aiki ne a ce a kiyasin wani da allah walƙawa'id ko a ce wani ya cika ka'ida irin na Allah wal qawanin allati tahkumu zawatil mahalukai, wanda sauran bayi suke tsara hukuncin yau da kullun cikin al'amuransu su wa sifatihim wa af'alihim yanzu misalin kun dauko alqur'ani Allah madaukin sarki shike da ahadiyya na alqur'ani ya kalubalanci duniya tunda har yanzu cewa a zo da irin alqur'ani in an isa an iya zuwa da shi ko ba za a iya ba yanzu a duniya Allah madaukin sarki shi ya rufin sama ba wanda zai iya rufin sama irin wannan an gane yanzu kalli yanda ya sama ba siminti ba rudi ba fila ba komi haka yi ma yanzu ana cewa za a yi rufi ba sa fila ba ko sai a ce in ya kai mita kaza ba zai iya ɗauka sau da wanda yake wannan aikin kowane ne bai da ahadiyya irin na Allah madaukin sarki an bayyance wannan da kyau bai da shi to duk aikin Allah da siffan Allah da komi na Allah to Allah yana da ahadiyya akan wannan kama kala ta'ala kama yadda ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu kowaye wannan abin irin Allah madaukin sarki kuma shi Allah yana ji kuma Allah yana gani فبين سبحانه انفراده عن كل شيء من اوصاف المخلوقين Allah مدوكين sarki sai ya bayyana kadaituwan shi كومي komi bai da siffa daga cikin sukofin bayi bi jami'i ma sabata lahu min al kamal irin yadda Allah madaukin sarki ya kadaita da siffofin cika to su siffofin bayi dukkanin siffofinsu siffofi ne na nakasa kun gano wannan da kyau to Allah bai da wannan siffan a siffan Allah a irin wannan yanayin shi kaɗai ne kene yanda za a ce maki Allah yana da hannu to kin ga hannu irin na Allah to Allah shi kaɗai yake da irin wannan hannu kun gano wannan idan aka ce Allah madaukin sarki yana zuwa kun ga zuwa irin na Allah Allah shi kaɗai yake da wannan kuna fahimtar wannan duk abin da aka siffanta Allah madaukin sarki da shi ko Allah maɗaukin sarki shi ke da wannan shi kadai Allah madaukin sarki ya sa dace kenan da haka za ku gane ɓatan yan bid'a da za a ce Allah yana da hannu sai su kwatanta hannun Allah da hannun mutum har su waye gari suna kora wannan siffa saboda kada wannan siffa ta daidai da siffan bil'adama sun kasa fahimtar duk abin da aka ce siffan Allah ne Allah yana da ahadiyya shi kadai yake da irin wannan ko da kun ji suna ya yi iri ɗaya to ba haka na Allah yake ba shi Allah maɗaukin sarki ya ce muke mu to sai mala ya ce fal'ahad huwal munfaridin ladi la masila lahu Allah shi kaɗai ne wanda babu wani irin shi fana hukumu ala kaifiyati awsafihi min khilalihi to anan a irin wannan ne zamu hukunta Allah maɗaukin sarki da cikin siffan sha irin waɗannan a hadiyya ɗin duk abin da aka ɗauko ga ce Allah na da kaza to za a ɗauka a ce ba wani wanda yake da irin wannan abin sai Allah shi da wala yastawi ma as-sa'ir al-khalqi Allah bai yin daidai da sauran halitta fa yasri alaihi qanun aw qiyas aw qawaid tahkumuhu kama tahkumuhum bayan da za a zo da wata ƙa'ida wanda za ta iya hukunta Allah maɗaukin sarki kamar yadda ake zuwa da ƙa'idoji wanda suke hukunta bayi li'annal muttasif bit tauhid al-munfarid an ahkamil abid ƙala ta'ala domin wanda yake ya siffanta da shi kaɗai ne kuma shi ne wanda yake sauko da hukunce-hukunce ga bayi ya ce hal ta'alamu lahu samiyya shin akwai wani wanda kuke tsammanin daidai yake da Allah babu ai shabihan munaziran yudanihi babu wani wanda ya kama da Allah wanda za a ce daidai da shi au yasawihi au yarqi ila samuwi zatihi ko a ce wai zatin wannan ya kai irin matsayi irin na zatin Allah wa sifatihi wa af'alihi da sufofi da kuma ayyuka na Allah babu wannan abin da ake so yanzu a gaya maku a bisa al'ahadiyya na Allah yanzu mu bayi ne Allah madaukin sarki yana da kawanin yana da kawai yana da hukum a kanmu ya sa mana dokoki da za mu bi annabin shi ya sa mana dokoki da za mu bi to shi Allah saboda kashi ɗaya ne bai da irin wannan dokokin a kan shi yanzu duk da matsayin annaba akwai dokokin Allah a kan manzan Allah kun gano wannan da kyau ku to amma shi Allah bai da irin wannan kenan duk wata siffa da zaki ji Allah madaukin sarki yana da ita a ce Allah shine mai kaza Allah shine mai kaza to babu wani wanda yake da irin wannan siffa irin nashi to idan kike ma Allah kirari da al-ahadus samad duk abin da kike so sai ya baki kun gani saboda a cikin siffofi Allah yana girmama siffan al'ahadiyya shi kaɗai yake bai da abokin tarayya shi kaɗai yake cikin sunayen shi shi kaɗai yake cikin siffofin shi shi kaɗai yake cikin ayyukan shi komi Allah shi kaɗai yake akan wannan abu shi yasa Allah yana da ahadiyya akan duk abin da ba ku tsammani shi yasa da wata ko wani zai cuce ki ya zalince ki a magana ko aiki wajen Allah ya isa ki ce ya al'ahadu saman an cuce ni ka saka min za ki ga abin da zai faru a cikin 'yan tsakankanin wannan lokacin inda ya tabbata an taka haƙƙinki ki gwada ki gani kun gano wannan da kyau ko ko haka ke faɗi al'ahadu samad Allah maɗaukin sarki ya kere suna na hamsin da biyu shine as-samad bala ya ce wa bukhari a cikin sayul bukhari ya ce babu ƙaunin lahi a samad babin da ke bayani akan faɗin allah da ya ce a samadu wal'arabu tusammi a sharafuha a samad su larabawa al'imamul bukhari ya ce suna kiran manyansu da a samad wa ƙala abu wa'il abu wa'il ya ce huwa sayyidin ladinta ha Su su'udaduhu shine shugaban da darajar shi da matsayin shi ya kai kulu-kulu wa qala ibn taymiya ibn taymiya yace wal ismu samad fihi lis aqwal muta'addida dangane da fassara sunan as-samad malamai magabata sun faɗi maganganu da yawa wajen fassara wannan sunan kada ya zunnu annaha muhtalifa wa laysat kadhalik ibn taymiya yace idan aka ji sai a ɗauka sunayen kamar suna da saɓani ne amma ba haka ba ne kun gani bal kullu ha sawabun kowane fassara ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi to daidai suke mashoro min ha kaulan amma cikin sunayen wanda suka fi shahara a cikin sunaye biyu ne ahaduhuma annas samad huwa alladhi la jawfa lahu as-samad shine abin da yake kurma wanda bai da ciki kun gano wannan yanzu da ba yana da ciki ba E, to shi samad abu ne wanda yake dunkulalle wanda bai da wani abin da za a bula ko a huda a kai ga cikin shi sai a ce haza shi'un samad wasani annahu sayyidul ladhi yasmadu ilayhi fil hawa'ij na biyu shine as-sayyid shugaba wanda yasmadu ilayhi fil hawa'ij wanda ake tinkarin shi don neman biyan bukata kun gani duk shugaban da ake tinkarin shi don a nemi biyan bukata daga wajen shi kun gano wannan da kyau ku to ana kiran shi da asamat ina fatan kun gano wannan da kyau alibun aljazari ibn aljauzi ya ce wafi samad arba ta kawal dangane da asamad akwai maganganu hudu ahaduha annahu sayyidul ladhi ilaihi ilayhi fil hawaij kun shine wanda muka tabbatar yanzu shine shugaba wanda duk sanda bayi suka bukatu wajen shi suke nufa wasani annahu la jawfa lahu shine abin da bai da ciki wasalis annahu da'im shine wanda yake titar ba zai kare ba warabi albaki ba'da fana'il khalqi shine wanda zai wanzu bayan kowa ya kare kun gane wannan yanzu kun ga adda'im da albaki duk waɗannan a ma'anansu ana siffanta waye Allah ne Allah zai wanzu bayan kowa ya kare kuma shine shugaban da ake nufi da bukata wa sahul al'awwal al mafi ingancin fuskokin shine na farko li anna lishtiqaqi yashhadu lahu saboda yadda aka tsago kalman yana nuni kan haka fa inna aslus samad alqasdu saboda asalin kalman as-samad shine nufa yuqalu asmad al ismud fulan ka nufi ai iksid fulan ka cikin biyan bukatanka fasamad shine as-sayyid alladhi yasmudu ilayhi fil umur shine wanda yake tinkara cikin neman biyan buƙata. wa yaqsudu fil ci. kuma wajen bukatu ne da kullum ake nufatin shi domin kwarin yin waɗannan bukatun kene yanzu kina da wata bukata koya take to ki ta Allah madaukin sarki da wannan bukatar mun gano wannan da kyau ko in dai kina da bukata koya take to ki ta Allah zai baki in kin ga wallahi Allah bai biya miki bukatan ki ba ko to kina da matsala ne in ku kya da matsala kin shiga matsala kuwa Allah shi kyauta ki Allah da al-ahadus samad duk bukatun da kika kai gare shi Allah madaukin sarki zai biya miki wannan bukatun mun fi yawancin ku ko ku ba kuma san bukatun ku bane ko ba ki ma san damuwan ki ba har yau ba ki sani ko mafi yawancin ku matsalan ku ko kuna da wayo ne kun gani kuma har yau abin da ke damun ku shine abin da annabi ya faɗa duk wanda ya roƙi Allah da wannan abin Allah ba zai biya mashi ba shine kuna da gaugawa yanzu abu ke damun ki. yanzu ke roƙon Allah yanzu ke son a biya maki in kina da wannan buƙatun ki ba ko ɗaya da Allah zai maki za ki daidai kina yin shi kuma sai dai wannan bai ta ƙona ranki kuma bayan da kika iya kun gani sannan na biyu a wani nau'i da mutane suke yi a cikin ransu saban Allah ne zunzurutu amma ba ke san saban Allah ba ne idan zuciyanki wannan abin ya mamaye ta daga ran da kike roƙon Allah wata bukata naki ko kin cika ka'idoji to kin rusa addu'an kuma shine Allah ne zai maki kaza kuma kin san ba wanda zai iya amma a zuciyanki kina nan kina rai in kike kaza ko kika dauki mataki iri kaza ko kike wani yini iri kaza kuma shi ɗanin aljini ne ke shiga zuciyanku yake muku haka sau da wannan alama ne na shirka kun gano wannan duk zuciyar da ta tara irin waɗannan abubuwan ba ta miƙa al'amarinta ga Allah ba ku ina ga yanke bukatun ki ba zai biya ba ba waɗannan kika karanta ba ko me kika karanta ku ki gane bukatan ki ba wanda zai iya muke sai Allah kawai ki roƙe shi a haka ki tajarridi daga komi din mai haƙƙi ki maida mai da haƙƙin shi kun gane Allah zai biya muku bukatun akwai littafin da aka rubuta limaza na nada'u me yasa muke addu'a fala yustajabu lana ba a karba mana ku je ku bincika Allah akwai bukatu da yawa ko haƙoƙi da yawa na mutane a kanku wanda kun ƙi ku maida masu da su, ko na magana ko na aiki daidai da ganin ido Allah ya ki shekara ɗari kina addu'a Allah ba zai karba ba kuna bata makanku lokaci ne ki tsaya ki bincike <clears throat> kanki ki nazarin abubuwan da kike faɗi da abubuwan da kike aikatawa Allah ya duk abin da kika san haƙƙin wasu ne ki maida masu. ba sai ki aina ci bashin wanki ba na ki magana ba mun ba na yake magana akwai haƙƙi na kallo akwai haƙƙi na mugun tunani ma da mugun abubuwa da ke cikin rayukan mutane wannan matsala ne shi mumini na ƙwarai shi ne wanda yake kwana ba kowa a zuciyar shi za ki iya annabi ya yi bayanin a ah, wani mutum aiko annabi ya ce dan aljanna ne wani sahabi ya bi gidan shi dan ya je gano shi ko wannan mutum me yake haka annabi ya ce dan aljanna ne dan wannan sahabi ya je ya gama duk binciken da zai karshe dai abinda aka gaya mai shine shi wannan sahabi bai kwana da kullun kowa a ran shi tsakaninki da Allah baki da kullun kowa a ran shi tsakaninki da Allah eh kina tare da musulmi kullum kina jin haushinsu zuciyanki kaman ya fashe kuma an ji wata gidan Allah Allah ƙarya kike yi Allah ba zai baki ba sai kin cire wancan gani wala sai kin cire shi kuma cin da zuciyar naki kun yi raba daidai tsakaninki da iblis to iblis kuma ba zai taɓa barinki ki cire ba kin jin da aka samu matsala yau zai zai maki wannan kiɗan daban gobe zai zai kada maki wannan jibi zai kada maki wannan sai ya tabbatar kin bata alakan da mahallicinki duka kuma shi abin da iblis yake so ko ba kina roƙon Allah ya sa ki cika da imani ba to wannan yake hari ki bata mu kanki lokaci ba kina son ki cika da kyau da imani ah, iblis zai iya bari Allah madaukin sarki ya baki kudi ya baki duniya duk wannan wallahi zai iya kun gani amma abin da baya so shine Allah ya baki sa'an cikawa da kyau da imani in wannan ya samu ko duk abin da kika rasa a duniya kika rasa banza dama me yake nema to amma wallahi sai mun yi fada da zuciyarmu don zuciyar ita ce matsala ina fatan mun gane wannan ta taɓa yi ma wata baiwar Allah irin wannan nasihar <clears throat> zuwa ta yi ta ce ita ta je maka ta je aikin haji ta je umara ta je kaza ta yi kaza kuma ita a bukata ɗaya take roƙa wajen Allah kuma ta yi kama har yau Allah bai biya ba ta biya mai da ke roƙon daga kuma a iyakan addu'a ke kuma ta cika ƙa'idan a yi mata ce to ko dai Allah ya karba a gaba <clears throat> zai biya maki ko kuma ya karba ya kwarin yi maki wata damuwa wanda ke baki santa ba ko kuma ya ajiye maki sai a lahira ki samu ko kuma bai karba ba sai na fara tambayanta sai na ji ita da kowa ta da matsala a duniya gane da kowa ya kin ga wannan shi ne abinda shaɗin yake so a wajenki wannan shi ne abin da shedan yake so a wajenki kuma shedan ya riga ya gama da ki kene yanzu matsayin bincike kanmu Yadda a ce Allah maɗaukin sarki za mu roƙe shi da sai ba mu profile na zuciyan kowa a nan yanzu na yau kawai misali da zai yiwu da sai mutum mai malaman nan tsakanin ki da Allah yau tun daga garin Allah wai har yau ba ki jin haushin wata musulma sai mu gwada sai shi wallahi malam ban jin hannun haushin kowa sai a dauko profile sai ga tana jin haushin mutum takwas kin ga matsala guda biyu ko uku za su hana karba addanta na barko ga wancan mugun kullun na biyu ga ƙarya ga yaudara kin ga laifuffuka barkate ta hada su gani mafi a'ala ne, kina jin haushin musulmi eh me yasa kaza to ki na yanzu a ce ni a yi man kaza kewa ba a yi maki ba amma za Allah abin da ya fi wannan kewa ce ce kun gano wannan da ke ku ba shi ganin saboda taka alfarman annaba ma jikan shi da yake so wasu suka yanke makai kuma aka yanke kan aka dinga kwallo da kan kuma jika annaba ba to sai ki ce wai kaman ni ke kaman ke ce waye to har ina bakin wai wata ta riga cewa wai ta kamanta ke waye ni dai na san matsayi ko bai kai ga a ce kin samu daraja da kima a ce kaman ki samu martaba a ce ke ya ce ko mata nawa na shugaban kasa to har shugaban ƙasa matan shi na shiga matsala kowa da shiga dan a jarida za iya zuwa a zazzage ta ayi kaza baayi kaza ba yi in kin ce ne yanzu ba a yi an baya kun bayance wannan da kyau kisa irin waɗannan abubuwan sai ku rika kula kuma sai kun yi fada da zuciyanku da yawa suna kiran malam muna ta kiyaye wasu addu'i da waɗannan sunayen muna abubuwa shuru wanda akwai matsaloli irin wannan da ke hana ku an gano wannan da kyau ku kuma wallahi ku ɗabi'anci da irin ɗabi'an ku daina yawan sa damuwa a ranku in damuwa ya damu ranku ku to lokaci ɗaya kuma yake ta kullata mugayen abu ga musulmi in kina da wannan Allah ba zai karba da yanki ba ina ga mai gaskiya Allah ba zai karba ba an fahimta Allah madaukin sarki ya samu dace yanzu misalin wancan sahabin za ki ce ba abin da ke damun shi ne ko ba bata mai rai ko ba mai laifi ba a yi ne ana yi amma mai yake yi ya wa yake yi shi sa Allah maɗaukin sarki mai tukwici shi ma amma mafi yawancinmu Allah sai dai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wallahi sai dai Allah ya kiyaye mala ya ce wa khulasatul ma'ani fi samadiyya a takaicen dai ma'anan wannan kalma na as-samadiyya anna samad huwa sayyid alladhi lahu al-kamal al-mutlaq fi kulli shay Allah shugaba ne wanda yake da cika a komi kuma cika na kai tsaye duk abin da kike roƙa ko ki dauka Allah yana da wannan abin abin da wani shi bai da shi Allah zai baki amma da garin da ke na roƙon Allah kuma zuciyanki kulla da wani abu ko a dagin shiga matsala shi na ki ta damuwa kuma damuwanki ta dame ki ke kadai Allah ba wanda zai taya ki jaji na wannan damuwar Allah shi kyauta wa huwal mustaghni an kulli shay'in Allah shine wanda ya wadatu bai bukatan kowa shi kuma kowa yana da bukatan shi wa kullum ma man siwahu muftaqirun ilayhi duk wanda ba Allah ba to yana da bukata zuwa ga Allah yasmudu ilayhi wa ya'tamidu alaihi yana fan Allah kuma da Allah ya dogara shin da kake ko to kawai roki Allah ki rabu da kowa Allah ko zuwa kai aka ce miki ana nan ana miki makirci rabu da masu makirci Allah sai ya koma kansu A ke ce ana na ana mamakirci to yanzu don Allah miya ya zan yi ai ku zo kaza wannan zaman gulman da kuke yi ko shi kanshi zai hana an san addu'a ai suna makirci kina yi to kun yi zama iri ɗaya kenan Allah ba zai karba mu an fahimci wannan misali ki ji labari ai wata ta tafi wajen bokaye da yan buri za ta yi miki asiri take ce to ta Allah ni kuma yaya zan yi ni ma in je ni asirin yi ganin kun zama yan uwan da take ce asirin zai yi to da zai ta ne je ta ga fili ga mai doki sai ki miƙe ke kuma ki taro roƙon Allah za Allah asirin na ta zai amma ke sa kan wanda zai tasiri Allah kan ta zai za a asirin tsab zai taso in dai kika tsara ka'idan addu'a ko da azkar ko Allah zai koma kanta Allah ya tsaya miki kenan amma ke ma kike wo to bari ki kaza ai wallahi ke ma ba fiki ba ha kin shiga matsala ai matsalan dan adam matsalan me hakuri shi be da shi Allah shi kyauta zu misali annabin Musa saboda yana da hakuri Fir'auna ya matsa masu. amma da Allah ya ba su haƙuri sai da aka shekara arba'in yana cutar da su bayan addu'an da suka yi mashi sannan Allah maɗaukin sarki ya zartar da abin da yake so kira ki yi haka a ce ki yi haƙuri sai ki ce to sai yaushe ta ce ki dai ƙara haƙuri kin ga ki ba ta da haƙuri irin wannan to kin shiga matsala kawai kuma fi yawancin mu haka muke kuma ki auna da kyau ki gani sai ga to ai yanzu kaza Kuma haka ce ki haƙuri tsakaninki da Allah baiwar Allah za ki maimaita shekarun da aka haife ki ne zuwa yau kuma tun da aka haife ki zuwa yau ba haƙuri kike yi ba kuma akwai abin da za a je za a yi maki dole sai kin haƙuri kan shi ko kin ko kewa ce kula ta kin haƙura inda dai a duniyan nan ba za ki iya komi da kanki ba ko za ki iya kuma yanzu ke sai an koya maki haƙuri yanzu yanayin da muke ciki yanzu na zafin nan don Allah ku gaya mu wanda biya haƙuri akwai wanda biya haƙuri ga zafi ga rashin wuta ga sauro haka wani zafi ne fi kowanne cikin zafin da ake ciki yanzu eh rashin kudi kuma baki haƙuri ba da ke ga yin haƙurin kudin ya samu eh <laughs> kudi bai samu ba an fahimci wannan da kyau ta ma kike hakuri ko ana nan kun san Allah kun ga wannan rashin kuɗin na rantse maku da Allah ba za a yi wata biyu ana cikin shi zai wuce kuma ɗan adam da yake shi mu ce matsayaci ne shi zai zo za a samu kuɗi yanzu da yawa in kuɗi suka zo da yawa zai manta ya taɓa shiga cikin mai irin wannan matsalar Allah zai manta sau me ya haifar da